Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan yadda aka gurfanar da tsohon shugaban Amurka a gaban kuliya bisa tuhumar shi da ɓoye wasu muhimman takardu da ke ɗauke da bayanan sirrin tsaron ƙasa sannan kamar yadda muka kinkisa muku a makon da ya gabata za ku je da aka yi bikin rantsar da bakar fata na farko a matsayin magajin garin colorado springs a jihar colorado da ke nan amurka yau bututun da za mu yi nazari a kai kenan sunana mahmud lalo madalla to kamar da watakila wasunku suka ji a farkon shirin tsohon shugaban amurka donald trump ya ce bai aikata wani laifi ba bayan da aka tuhume shi da laifin ɓoye wasu muhimman takardu da ke ɗauke da bayanan sirrin tsaron ƙasa da kuma tuhumar da aka masa kan yankurin kawo cikas ga ƙoƙarin da gwamnati ta yi na ƙwato waɗannan takardu trump ya bayyana ne a gaban wata kotun tarayya da ke miami a jihar florida a ranar talata da ta gabata shine kuma tsohon shugaban amurka na farko da aka tuhuma da zargin aikata babban laifi hukumomin na zargin trump da yin karya da kuma dakile yunkurin da gwamnati ke yi na karɓo takardun waɗanda suke ɗauke da bayanan fasahar shirin ƙera makamin nukiliya da wasu sirrukan dakarun ƙasar waɗanda ya aji a gidansa na mara lago sai dai trump ya kwatanta wannan shari'a a matsayin bita da kullun siyasa trump ke ne ke cewa wannan shari'a wani yunkuri ne na yin magudi a zaɓen shugaban ƙasa uwa obama bitar kullin siyasa ce da ke kama da wani abu da aka tsakuro daga wata ƙasa mai bin tafarkin ra'ayin kwaminisanci sai dai bangaren 'yan democrat sun kwatanta shari'ar a matsayin abin da ke nuna cewa dokar amurka tana aiki a kan kowa kamar yadda shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan amurka chuck schumer ce no one's the law including donald trump ya ce babu wanda ya fi karfin doka har donald trump kuma babu wani abu mai kama da yin katsalandan yayin da za a ci gaba da sauran wannan kara wannan shari'a ita ce ta biyu da trump yake fuskanta yayin da yake yunkurin sake neman shugabancin amurka a shekarar 2024 wata kotu a new york na tuhumar trump da laifin bada bayanan goge a harkokin kasuwancinsa lamarin da ke da nasaba da biyan wani kudin toshiyar baki da ake zargin ya ba wata mai fitowa a fina-finan batsa zargin da shi ma Trump ya musanta. To wannan kenan. A makon da ya gabata mun ɗan ƙyanƙyasa muku cewa an rantsar da bakar fata na farko wanda ɗan asalin Najeriya ne a matsayin magajin garin birnin Colorado Springs da ke jihar Colorado a nan Amurka. To yadda aka rantsar da Yemi Mobolade kenan a matsayin magajin garin birnin Colorado Springs da ke jihar Colorado a nan Amurka. wani abu da ya zama abin tarihi da alfahari ga birnin na colorado springs yayin bikin ratsarwar gwamnan jihar ta colorado jared polis ya ce labarin mobalade wanda ɗan asalin najeriya ne ya zaburar da shi gwamna polis ya ce mobalade mutum ne da ya sadaukar da rayuwarsa wajen yi wa colorado springs da amurka hidima kuma labarinsa ba bakon abu bane a wurinmu a shekarar 2010 mobalade ya koma jihar Colorado da zama, ya kafa iyalinsa ya kuma buɗe wuraren cin abinci guda biyu da wata coci. Sannan kuma ya lashe zaɓe a matsayin bakar fata na farko a birnin na Colorado Springs da ya kasance asalinsa tun gaga masu ra'ayin mazan jiya. Mabola duke ne yake cewa kullum da safe idan na tashi sai na ga kamar mafarki nake yi, daga baya kuma sai na farga na gane cewa da gaske ne. Cindy Aubrey mazauniyar birnin na Colorado Springs ce. Na ƙaunar sabon magajin garinmu ya Yamimu Baladi, mutum ne mai kyawawan halaye da ƙarfin zuciya. Ba ƙaramar sa'a muka yi ba da muka same shi a matsayin wanda zai jagoranci birninmu. shi dai mobalade ya sha alwashin zama shugaba ga kowa da kowa a wannan birni da ke kara samun jama'a iri-iri ya ce ina ga abin da ya faru da ni a yau na da matukar mahimmanci ga matasan baƙaƙen fata saboda hakan zai nuna musu cewa za su iya shigewa gaba su yi jagoranci to yayin da magajin gari yami mobalade ya kama aiki gadan-gadan bayan da aka rantsar da shi akwai kalubale da dama da ke gabansa na farko akwai buƙatar yin aiki tare da mambobin majalisar birnin wajen yanke shawara kan harkokin bunƙasa birnin da tabbatar da tsaro da samarwa 'yan sanda muhalli mai rahusa da kuma janyo 'yan kasuwa zuwa birnin domin su buɗe harkokin kasuwanci to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan makon yanzu a madadin haruna shehu mararraba jos da hada asalin rahoton sai julie latest gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya